da tambayar da Mansur Sani ya yi wa ɗaya cikin mahalarta zauren Ibrahim Inazim, darakta a rediyo nagarta maraɗi. Ku biyo mu. Me za a cewa da me za ka rafi ga yadda al'umma suka yi bayani na cikin wannan zaure na biyoyi. To, abin da zan rihe da shi shine musamman Nijar muke da mu 'yan Nijar tunda muna da ƙungiyoyi diya musamman masu hulɗa da Amurka da kuma gwamnatinmu. kenan ya amfani da wannan dama ta zauwa ta trump don ne gurin ƙasa mm. duk kowane yanayi aka shigo ciki ita ƙasa sai ta dibi menene ya gyara ta ba tsaya ba za ka yi ka ƙi abu ko ka so abu ido a ruhe don wani trump shugaban amurka ne mm. mu 'yan niger ne ƙungiya 'yan ta niger ce ba don da tana hulɗa da amurka ba a ikon demokrat yau za ta ce ta tsaida mm. sai a yi sake salo a san shi wannan a cikin wannan tahiya ta ƙasa amurka ta dawon donald trump menene ke iya tasiri ga 'yan Nijar ga talaka Nijar. Mm. In ya yi tasiri ga talaka Nijar sai a yi amfani da shi a kawo shi a yi da shi. Mm. Haka magabatan mu su nazarin da za su yi ba soyayya ba ce ko ƙiyayya a'a da ya faɗi magana ko da ya ƙi magana a ce a'a mu ban mu goyon bayan shi mu kaza kaza kaza kaza har mu ɓata lokacin kamar yadda kowa ya faɗi nan yau wanda yake riƙe da ragamar duniya dole ka bi shi har mm. lokacin da ya manta ya yi shi ka kama kuma kai ma bin ka za a yi domin gabata ce ai yanda kai magabaci kake so a bika amma ladabi da biyayya amma mu baya a haka Allah ya ba su kasashen nan ikon duniya dole ka bi su a lokacin da shi Allah zai kawo nashi sauyi kuma ya mm. baka su ma bin ka za su yi mm. shi ne ko ba su bi ka ba su bi ka dole ma za su bi ka tunda wanda ya hikarin ka ya ka iya da shi mm. babu yanda ka iya da shi ai mu yanzu biyayya da muke musu ai ba dan Allah bane ba yanda muka iya ne to shi ne ba zaɓi ba gare mu kenan shi ne Allah ke ba da iko shi ke kwace shi kenan yau eh, manuwa ce kuma manuwa na biyu nazarin da za mu yi na kirki ma babu kaman ni a ganina abin da ya kamata mu kasashe kamar su Nijar mu sa kaini shine ilimi hmm. mu ringa aika eh, ɗaliban mu mu ringa aika 'yan kasuwan mu mu ringa aika 'yan mu su je su yi koyi kan mu ji tsoron zamani tunda sai da zamanin za a ci gaba hmm. da abin ga waɗannan sun koya dole mu bi bayan su mu koya sai a koyan da muka yi nasu mu ƙara namun basira abin hmm. ya yi tasiri ba za mu ce ba mun rihe mu raba hanya in mun raba hanya ta ina za mu dasa mu fara banmu da alƙibla kenan kamata ya dole yau in ka tashi zuwa eh, haji ai makka zaka mm. ko ka yi masallaci a kowane gidanka mansur ba zai zama makka ba mm. to nan dai ne ta take nan zaka ta mm. can ne zaka ta to haka nan ne Allah ya duniya kenan dole mu yi wannan nazarin ma'ilmantan mu aika su su ƙara ilimi in sun dawo a abin da suka koya a can sai su ƙara kan yanayin tafarkin mu sai ga mun samu buɗi mun samu ci gaba amma mun ce a'a wanda muka iya ya ishe mu da ya ishe mu ban ma zaman ba nan ba muke da mun wuce wannan zaman kana da wani sako na darasin da ya kamata shugabannin Afirka su duba game da irin damar da Donald Trump ya samu ya yi mulki kuma ya dawo wanda wani shugaban Afirka za a ga akwai wahala ko kuma ah! yayi da karhin tsaya ah! na Afirka ma iya dawowa Eh, ana yi a dawo ba nan bane mai darasi ɗaya ne ga a gani ba ni darasi ɗaya ne mm. ba ni ba zan ma fara da su gaba ba ma'aikatan afirka ma ya sani <laughs> talaka yake ma aiki eh. ba sai ya yi rataya ba zai dawo koko ba sai lokacin da ya zama tsohon shugaban kasa bai da iya da na sani ban yi kaza ba mm. shi kuma tarihi na nan in mm. kai mai kyau akwai tarihi in kai mara kyau akwai tarihi akwai baya Mm. kenan shi ne sanadidan al'umma ka zo kuma shi ka zo al'umman nan ita ka ɗaukan ma alƙawali ka daga ma'aikaci ƙarami na gwamnati har zuwa shugaban ƙasa al'umma kake ma'aikaci. Mm. an ɗan afirka ya riƙe wannan ba ƙarshen ka bane ba wani bajimtan ka bane ba wata abu ba, ba, ilimi ba kai wani a'a Allah ne ya baka kuma don kama al'umma kama al'umma tsakaninka da Allah abinda kace zaka musu ka musu wanda suka ce suna son ka musu ka musu kai kai naka bakin kokari saura Allah ke yin shi hmm. shi ne darasin da ya kamata duka ba magabata ba karamin ma'aikacin ofis na gwamnatin afirka ya gane daga ƙasa ne har sama al'umman nan ita rantsuwa kaiwa za ka hmm. masa aiki hmm. amma ka ga da mun ɗauki mulki shikenan ka manta al'umman nan yanzu son ranka za ka kuma dukkan afirka duka son rai ne kama wannan domin ko shugaban kasa ya dawo ya ta ya dama ba don dawowan al'umma suna son shi bane don waɗansu gungul al'umma masu ƙarfi suna son shi ne su za su tilasta mu al'umma a yi ayi da shi shi yasa siyasar mu duka kullum kan a yi zaɓe sai an ba mutum kuɗi zai zaɓa a Afirka a Afirka can kuma kai kake ba da kuɗin ma ka shiga tsarin dan takarar naka ku kuke tara mai kuɗi ma ku ce Laminu Gonda mun yarda da shi shine zai zama dan takarar mu kuma kullum yanzu ka ɗauka su magabatan su a kowane lokaci suna cikin rediyo ko ko yanzu tsari da Trump ya ɗauka suna cikin yanar gizo don manufar da suka ɗauka su yada dan al'umma su sun yi mu kuma maganan ma ba yi ba sai kaga dama kuma ga dama ba abinda ga dama zaka ka gaya wa al'umma kuma dole ta yarda <laughs> mun gode sosai eh sunana kabir muhammad yarima ma'abucin bibiya kafafen ta eh, sai kafafen sada zumunta na resources muhammad kabiru ah, ala kulli halin amurka na da rawar takawa a cikin abubuwa da dama musamman ma waɗannan yaƙe-yaƙe da suka ɗaukar hankalin mutane wani irin sauyi kake gani na zaman lahiya ko ɗinke wasu ɓaraku wannan mulki na Trump zai yi a wannan wa'adi na shi. Eh, eh, eh, Alhaji Mansur wanga wa'adi na Trump akan abin da ya shahi yaƙe-yaƙe za a samu sauyi sosai-sosai zuwan Trump duk da kama ana gani wani mutum ne mai wani ra'ayi wanda ya bambanta da gwamnatin da ta wuce. Hmm. In aka lura Trump mutum ne wanda shi inda a ce a ɗauka ne a bada akan abin da ya shahi ya yaƙi cikin kuɗi na amurka bai cika goyon bayan wannan ba kannan kuma bisa kan yanayin da ake ciki a yanzu kamar in ka ɗauka ukraine kamar in ka ɗauka isra'ila da palestine e, eh, trump kirkiri gaskiya bangaren ukraine ba za su sami yadda suke so ba kamar yadda suke samu a sosai ma tun yanzu ma ai sun fara ma gani a ƙasa a yadda tun ka ma a <laughs> fara tahiya <laughs> eh. kannan in ka ɗauka gashi da yake isra'ila duk da yake na da kyakkyawar alaƙa da isra'ila bisa kan fannin abin da ya shahi alaƙa ta kudu da kudu kuma yan uwantaka za a iya cewa mm. bisa manufofin shi na isra'ila ana iya cewa za ta samu wani ɓangare na tallafi saboda yadda yake da ƙiyayya da ƙasashen musulmi musamman ƙasashen larabawa sai dai a wani fannin kuma shi baya goyon yaƙi tunda yaƙin da ake yi ba wai ita Isra'ila ba wani cin riba ba take tana tabka asara sosai kenan ji irin tallafin da Amurka za ta bata ji irin taimakon da Amurka za ta bata ko Trump shi zai badawa za su ci gaba da asara zai kai Trump in har ya gaji ma ya rage tallafin da yake badawa ga su Isra'ila in ka ɗauka tsaye da yaƙi da aka yi tsakanin tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da ita mayakan Hamas ai ba wai dan suna so ba ne. ta kai ne tsaba asarar da suke tabkawa ne ya kai a haka gidan yanzu trump ya amince zai ba su gudunmuwa amma gudunmuwa ta dan wani lokaci ce mun sani dan wani lokaci ne saboda akwai lokacin ba dorarra raba ce akwai lokacin za su ƙara neman wani taimakon wanda Trump din shi yana iya ragewa ko ko ya ja baya ma ko ko ya dakata duk da irin alaka da ke tsakanin su da su Tanyahu gani kake alaka ce ba mai dorewa ba alaka ce ba mai dorewa ba duk da mutum ne wanda ke da alaka da su ko mutum ne wanda yana da tsatsauran ra'ayi akan abin da ya shahi Laraba musamman irin ma yanda yake kwatanta da su mayaka na Hamas kenan zai iya bada tallafi amma idan ta tahiya ta tahiya zai rage bisa manufofi masu yawa. Haka ne jama'a masu sauraron muryar Amurka kamar yadda za ku lura wannan zaure na BOA ya kawo ƙarshensa. Amadadin malaman da suka kasance a wannan zaure na BOA. Eh, ni dai sunana Lamini Gwanda ah, wanda aka da La Press don jarida a nan birnin Maradi. Sai kuma? Sunana Kabir Muhammad Yarima ma'abucin bibiyan kafafen sada zumunta na zamani. To ni kuma sunana Ibrahim Inazum darakta radio Garta maradi. Muna godiya sosai da suka bamu lokacinsu. Madalla Mansur Sani, muna godiya tare da fatan alheri. Idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci shirin daga jihar Maraɗi ta ƙasar Nijar da Fiona Wammayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya.